ku biyo ni. Marhaban ku. Insha Allah bidiyon mu nan za mu yi muku jawabi ne akan yadda za ku saida da share ɗinku a Jal Lifestyle. Ma'ana dukkan wanda ya rista Jal Lifestyle Company to sun ba a dama a saka oda domin sai da share wacce suka ba ku. Kamar yadda kuke gani za ka shiga ne a account ɗinka ka yi login da ka login ka shigo sai ka yi ƙasa da ka yi ƙasa nan a ƙarƙashin sunanka a za a ga future share wace kake da ita kamar ne kun ga yana da fs1 ma'ana future share 1 kenan shi yana da kwa 804 da dubu 46 kwatankwacin kimanin darajar ta kenan ta kai kimanin euro 804 da dubu 46 da kowa ya shigo kasan sunan shi zai ga adadin future share din da yake da ita to da ka gani sai ka yi ƙasa ka tafi can ƙasa in ka tafi can ƙasa a ƙarshe kenan in ka zo inda aka rubuta mai account ɗin nan to sai ka shiga shi ma rubutu na ƙarshe gashi nan personal details ɗin nan sai ka a kan shi kamar haka da ka yi a kan shi kamar haka zai buɗe maka da ya buɗe maka shi nan sai ka yi ƙasa da kayo ƙasa ga inda aka rubuta create trade to ba ka dangwale shi ba tukuna ga inda aka rubuta trade details ma'ana cikakkun jawabanka na trading ma'ana na wannan sai da a ɗinka da za ka yi sai ka shiga ga inda aka rubuta future share types ma'ana da irin future share za ka siyar sai ka shiga da ka shiga shi nan future shares future shares 1 ne fs1 shi ne kake da ita za ka sayar kuma future shares 2 fs2 shi ne za ka sayar in future share 1 ne sai ka bar shi a wannan wannan in kuma future share 2 ne sai ka kili akan wannan din to ni yanzu ya da future share 1 ne saboda haka zan bar shi a wannan future shares 1 din da na bar shi a haka sai ka zo nan number of shares adadin share kwaya nawa za ka saida kamar ni ina da kwaya 804 to sun ba da in future share 1 za ka saida za ka saida kwaya 500 ne ba za ka saida sama da 500 ba in future share 2 za ka saida ita darajar ta duk kwaya daya ta kai darajar euro biyu to saboda haka za ka saida kwaya 200 da 50 kenan shine zai baka euro 500 saboda haka da nan da abin da za ka saida in future share 1 ne nan za ka bashi a fitar sha in fitar sha ne za ka mai shi kuma fitar sha ne tunda ne fitar sha ne na bashi a haka fitar sha 1 nan adan sha inda zan sa tunda fitar sha 1 nake da ita shikenan zan sai da kwaya biyar ne zan sai da kwaya biyar nan price price inda aka sai da wannan fitar sha 1 din taka tunda sun bada price a matsayin dish shawan kwaya ɗaya tana matsayin euro da ta zan bata kan farashin euro ke da 1.00 euro to haka za ka saka in kuma future sha biyu kake da ita haka nan za ka mai da shi ne in future sha biyu kake da ita nan za ka mai da shi a ah, 250 nan kuma ya kame da shi a 2.00 ma'ana za ka sai da fice sha 2 ɗinka kwaya 250 wasu farashin farashinta daidai ka da euro a ga yanka ita italians 2 zai koma euro 500 kenan sannan kuma nan za ka canza shi ya koma fishashatu wannan shi da wanda zai sai da fishashatu ɗin shi haka zai yi amma ya suna da fishashawan ne zai mai da shi na farko nan sai in goge shi in saka 500 nan sai in goge shi in saka 1.00 yawwa to da kayi haka shikenan ka ka saka adadin mai wasu irin sha za ka da sannan kwaya nawa za ka siyar da kuma farashinta to kana gama sai ka dawo sama kaɗan ga inda aka rubuta create trade nan sai ka click akan wannan create trade din ok da ka click akan create trade za ka gashi nan a nan a rubuta your trade has been created successfully ma'ana ka yi creation din trade ɗinka successfully dan ka riga ka saka order kenan ta cewa a saida maka da future share ɗinka ƙwaya biyar yanzu bari mu koma mu gani kamar da kuke gani gashi future share ita ta koma ƙwaya uku da hudu da arba'in da kun gada yana da ɗari takwas da arba'in da kun ga yanzu an zare ƙwaya biyar daga cikin a balewar balance ina nake da shi kenan an saka shi cikin me wanda za a sai da mun shi yanzu sai dai me in jira lokaci mu gani yanzu bari in kara komawa can ku gani